Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata tara ga watan Janairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Mohammed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. da farko ga kanan labarai. koriya ta arewa ta yarda za ta tura tawagarta zuwa gasar olympic wata mai zuwa a pyeongchang wani tankin mai ta iran na ci gaba da ci da wuta a gabashin tekun sin yau talata kwanaki uku bayan ya yi karo da wani jirgin ruwa da ke dakon kaya na kasar china a gabar da gabashin tekun sin mai bincike na musamman akan shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na 2016 ya gana da lauyoyin shugaba Trump akan yiwuwar yiwa shugaba Trump tambayoyi. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƙananan hukumomi a jihar Nasarawan Najeriya na kira ga hukumomin ƙasar a kan su ɗauki matakan kiyaye tsaro a yankunan su sakamakon rikicin da ya faru a jihar Benue. Bayan haka za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ɗauki alwashin ladabtar da kamfanonin sadarwar da ke sauya lambar masu kira daga ƙasashen waje da lambobin gida. Muna kuma ɗauke da rahoton taron da wasu ƙungiyoyin matasa daga ƙasashen Afirka suka yi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar inda suka tattauna akan wata gidauniyar zumunci da suka kafa. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. koriya ta arewa ta yarda za ta tura tawagarta zuwa gasar olympic wata mai zuwa a pyeongchang an yi tayin haka ne yau talata yayin wata ganawar ido da ido a karo farko tsakanin koriya ta arewa mai tsarin mulkin mallaka da koriya ta kudu mai tsarin mulkin demokradiyya an yi zaman ne a munjom wani ƙauyen da aka lakaɗa wa suna ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka inda aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin shekarar 1953 na arithmetic na koriya muƙaddashin ministan haɗin kai sean ya ce koriya ta kudu ta ba da shawarar haɗa dangi waɗanda suka rabu tun shekarar 1950 zuwa 53 lokacin yakin wanda ya yi sanadiyar raba koriya ta arewa da koriya ta kudu da za a yi a watan gobe ta kuma ba da shawarar yin shawarwari tsakanin sojojin kasashen biyu domin hana duk wani hatsarin da zai janyo tashin hankali a kan iyakar bangarorin biyu sun yarda cewa za a dawo da layin waya na soja da koriya ta arewa ta tsinka kusan shekara ɗaya kenan bayan koriya ta kudu ta rufe ayyukan da take yi a masana'antar kaisong da ke kan iyaka koriya ta arewa ta buɗe layin wayar bayan 'yan awanni ganawa ta waya zai fara aiki gobe laraba idan allah ya kai mu wani tankin mai a iran na ci gaba da ci da wuta a gabashin tekun san yau talata kwanaki uku bayan an yi karo da wani jirgin ruwa na dakon kaya na kasar china a gabar gabashin tekun sen Yau Talata ma'aikatar sufuri ta kasar China ta ce kokarin da aka yi domin kashe wutar da neman mutanen da tankin sanci ya ritsa da su ya fuskanci matsala a saboda rashin kyawun yanayin teku wanda ya hada da iska mai karfi da igiyar teku. China da Koriya ta kudu da sojojin ruwa na Amurka sun aika jiragen ruwa da jiragen sama domin taimakawa wajen neman waɗanda suka ɓace. ma'aikatar sufurin ta ce ma'aikatan sun gano gawar da ba a san kowaye ba jiya litinin kuma ana tsammanin cewa gawar ɗaya daga cikin mutane 32 ma'aikatan jirgin ce waɗanda suka ɓace ciki har da 'yan asalin iran su 30 da 'yan asalin ƙasar bangladesh su biyu mai bincike na musamman akan shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na 2016 ya gana da lauyoyin shugaba donald trump akan yiwuwar yi wa shugaba trump tambayoyi bangarorin biyu sun haɗu a watan da ya gabata amma mutanen da ke da masaniya ko fahimta akan lamarin sun ce ba a daddala dalla-dallan yiwuwa shugaba trump tambayoyi ba tsohon daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta fbi robert mueller na ta yin binciken tun watanni baya da suka shige wanda ya yi sanadin tuhumar mutane hudu ciki har da wani wanda ya taba zama shugaban yakin neman zaɓe na Trump Paul Manford da tsohon mai ba da shawara harkar tsaro Michael Flynn. Masu bincike suna kuma duba ko shugaba Trump ya nemi dagula binciken FBI bayan da ya kori tsohon daraktan hukumar James Comey daga aiki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Siriya ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami yau talata da suka doshi wani yankin Siriya, ciki har da wani yankin arewacin birnin Damascus. rundunar sojan ta ce ta kakaɓo wasu daga cikin makaman masu linzami yayin da wasu suka yi barna a kewayen wani sansanin soja a yankin alkutaifa sanarwar sojan ta ce dakaran siriya sun harbi wani jirgin saman isra'ila rundunar sojan isra'ila ta ki ta ce uffan dangane da wannan al'amari isra'ila ta sha kai hare-hare tun da aka fara wannan rikicin a shekarar 2011 amma galibi ba ta bayyana ko tabbatar da ta kai hare-haren To amma jami'an Isra'ila sun tabbatar da cewa hare-haren da suka kai a baya a cikin Siriya sun auna sansanin jigilar makamai da suke tunanin za a kai wa kungiyar 'yan yakin sa kai ta Hezbollah da cibiyar ta ke Lebanon ne. A yau Litinin manyan jami'an gwamnatin kasar Amurka suka ba da sanarwar cire kariyar da gwamnatin ta ba wasu 'yan kasar Salvador su 262,500 da ke zama a amurka har na kusan tsawon shekaru ashirin kariyar wadda ba na dindindin ba ta kare dubban 'yan kasar salvador daga kura daga amurka biyo bayan girgizar kasar shekarar 2001 za ta kare ranar 9 ga watan satumbar shekarar ta 2019 daga wannan ranar dukkan waɗanda suka zauna da kuma yin aiki a ƙasar bisa ƙa'ida a ƙasar ta amurka har na kusan shekaru ashirin za su koma a matsayin 'yan gudun hijira kafin a ba su kariya ta musamman wadda ake kira tps kuma suna da damar neman samun takardun zama a ƙasar da kuma sauran cin moriyar duk wani mazaunin ƙasar zai iya samu kamar ta iyali da kuma ayyukan yi lamarin zai kusan jefa wasu daga ciki 'yan kasar salvador cikin yanayin zama waɗanda ba su da takardun zama a ƙasar ta amurka har ya kai ga a fitar da su daga ƙasar. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da batun tsaro. Wasu al'ummomin jihar Nasarawa a Najeriya sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan kiyaye tsaro don hauna aukuwar rikici a wannan yankin biyo bayan rikicin da ya faru a jihar Benue. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Kakakin kungiyar raya al'ummar Kiyana da ke jihar Nasarawa Musa Omaku ya ce zuwa yanzu an kashe mutane goma sha hudu a yankin biyo bayan rikicin da ya barke a jihar Benue da ke makwabtaka da su. Muna bukata security. Wato ma jami'an tsaro kenan ko? Jami'an tsaro muna bukatar su daga state government ko da federal government su ya su tura because a da gaskiya ina ganin kamar kai ababen da yana cin sai duka kanmu yanzu nan. Mutum nawa ka tabbatar sun mutu a yankin da kake? Mutane goma a ci a hudu sha hudu roƙon da nake yanzu da shi da mai tsoro su zo su taimaka mana mu ma mu mu ma mu samu karfin gwiwa mutane kyara mu kaɗai ba za mu yi wannan aiki ba. shi ma wani da ya buƙaci saka ya sunansa daga yankin awai a jihar ta nasarawa ya ce babu jami'an tsaro a yankin nasu. da motoci suna shiga suna yi baka hana fita da shiga da masarar ko da gari muna neman gwamnati ta taimaka mana da masarar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Idris Kennedy ya ce za su ƙara tura jami'an tsaro a yankunan don tsaron lafiyar jama'a. zan ja ga wannan watan na January sai da aka samu kaniya ta bangaren Benue State Commissioner na sanda da CP Bello Ahmed ya sa aka tura motocin guda bakwai da jami'an su samu su shiga waɗannan wurare. To aka kira ainihin su masu ruwa da tsaki da cikin waɗannan mutane goma sha hudu aka kashe a jihar Nasarawa daga wannan yankin. Kuna da tabbacin haka? Ta area Awe Bishali da report da muka samu mutum da aka kashe. Eh, banda mutane da akwai IDP kaza plan zuwa cikin gari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A halin da ake ciki yanzu ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci babban sifetan 'yan sandan Najeriya akan ya koma jihar Benue don ganin an samu tabbataccen zaman lafiya a wannan yankin. To har yanzu dai muna Najeriya wani sabon salo da wasu kamfanonin sadarwa a Najeriya ke yi yanzu shine sauya lambobin mutanen da ke kira daga kasashen waje da lambobin gida a yawancin lokuta don kaucewa biyan wasu kuɗaɗe. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto akan wannan batun. Sauya lambar masu buga waya ketare ta koma ta gida a kasar da aka buga wayar na zama abin damuwa ga hukumomi da masu amfani da waya. Wannan damuwa da a turanci aka lakaba masking call ta ja hankalin hukumomin Najeriya tun a bara, inda suka sha alwashin hukunta kamfanonin da suke wannan ɗabi'a. Hukumar kula da kamfanonin sadarwar Najeriya NCC ta ce sauya lambar waya zamba ne cikin aminci. Kazalika kan kawo barazana ga lamarin tsaro da kuma koma baya ga harkar sadarwar. Hakan ya kai ga hukumar ta gayyaci biyu daga kamfanonin da kan sauya lambar wayoyin ketare don yi musu gargaɗin ɗaukar ɗaukar mataki da ba su wa'adin mako biyu don gyara wannan ɗabi'a ko fuskantar ladabtarwa. Kamfanonin da kan soya lambobin masu kiran waya kan caji waɗanda suka buga wayar cajin buga waya ƙetare alhalu sai a wajensu za ta tashi tamkar kira ne a cikin gida. Don ƙarfafa masu buga waya gwiwa hukumar ta ɗauki matakin wayarwa jama'a kai don sanin haƙoƙinsu kan duk wayar da suka buga. is as important is the one mu a wajenmu da wanda ya loda naira ɗari biyu a wayarsa da wanda ya loda naira dubu ɗari duk matsayin haƙƙinsu ɗaya ne in ji shugaban hukumar sadarwar umar ɗanbata yana mai karawa da cewa NCC intends to inform daga shekarar bara zuwa nan gaba kare haƙoƙin masu buga waya za mu fi ba wa fifiko. Mai fasahar zanen gina gidaje a Abuja Ahmad Sarkin Shanu ya taɓa fuskantar wannan akasin. Matsala na shine ba faɗa a baki ba su nnc lalle ya kamata su dubi wannan abu tun da duniya ta zama global village ƙauye ɗaya za ka ga kaman kuɗi ne ɗan kaɗan naira goma naira ashirin amma an tara kuɗi ne mai yawa zan so su bi hanyoyi da za su yi don ya taɓa faruwa da ni akwai ni abokina a saudi arabia na buga masa sai irin hakan ya faru abu ne da in ya faru da kai babu police station da zaka kai amma su amfanin su shine su bi mana haƙƙin mu zaka ce a yawanci masu kuɗi ne suke yin zaka ce kai talaka ta ina ya shafe ka ai masu kuɗi ne kawai suke sai ma wanda yake da hali ne zai ke da dan uwansa a ƙasashen waje eh a kwana tashi kai ma zaka iya samun naka a wurin kuma ina tabbatar maka abun nan abu ne da ya kamata a duba bai zama mun zama kowa ya zo ya bi kanmu ya wuce ba mu ne mutanen da muka fi kowa yawa a afirka kusan zaka samu mun fi kowa kiran kasashen duniya hanyar sadarwa mai karfi mai kyau shine wanda yake ci a duniya yanzu Najeriya na cikin kasashen duniya mafi amfani da wayar salula ta zamani da samun mutum miliyan 167,371,945 da hakan ya sa ta zama ta bakwai a duniya cikin adadin wayoyin salula na zamani biliyan bakwai da ake amfani da su a dukkan duniya. Ƙasar sun ke kan gaba, India ta biyu, inda Amurka ke matsayi na uku. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A Nijar kuma wasu kungiyoyin matasa daga kasashen Afirka sun hallara a birnin Yamai inda suka tattauna akan wata sabuwar gidauniyar da suka kafa mai suna gidauniyar zumunci da nufin bayar da gudunmuwa a ayyukan bunƙasa harshen Hausa a makarantun kasashen Hausa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin al'ummomin ƙasashen da ke amfani da harshen Hausa na daga cikin manufofin waɗannan ƙungiyoyin matasa da tuni suka kafa sabuwar gidauniya, wacce ke da gurin ƙara samar da hanyoyin karantar da yara harshen Hausa a makarantun ƙasashe daban-daban. Saboda haka taron na mai ya yanke shawarar so zagayen shugabannin al'umma a Najeriya da Nijar. Sunana na Garba Abdulrahman ɗan ƙasar Burkina Faso, shugaban ƙungiyar makaranta wakilan ƙungiyoyi ne na haɗaka za su kai wa manyan sarakunanmu na ƙasar hausa ziyara a sanar da su game da ita gidauniyar zumunci na farko a nemi addu'o'in waɗannan sarakunanmu shawarwarinsu goyon baya da gudunmuwarsu domin a samu gidauniyar zumunci ta zaunu sosai a nan ƙasashenmu ya zamanto a dinga koyar da harshe hausa a ƙasashen afirka tare da haɗin kan malamanmu na jami'o'i daban-daban na ƙasashe. Matsayin harshen Hausa a jerin harsunan da ke ƙara yaduwa a ƙasashen Afirka ta fice inda ake zato, saboda haka Hausawan ƙasar Togo suka aiko da wakili a wannan taro domin a cewarsu buki na farar kaza belbela ba gayya ba. Ni ne na kumishin yawa Abdullahi Mai Kano, magatakarda na biyu na Association Tarayyan Togo, Bahaushin Togo. a lokacin da mu muka fara lakwal da ake mana history aka ce mana wai a lome shine kafa ƙasan lome garin lome amma da ya zo sai zo ya gina ɗakinsa a zango wannan na gwadawa kamar shi a lomin da ya kafa kasan lomi da ya zo lomi ma akwai hausawa a lokacin suna fataucinsu suna zuwa suna komowa. Wata manufar ta daban da gidauniyar zumunci ta sa gaba shine samar da hanyoyin inganta rayuwar al'umma ayyukan da za a dinga gudanarwa saboda al'umman ta samu jin daɗi ta gyara rayuwanta tafiyarta zamantakewanta baki ɗaya duk an tsara wannan cikin tafiyar gidauniyar zumunci misali barace-barace da aka san malam bahaushe da duk waɗannan za mu magance shi insha Allah amma shi da gudunmuwan kowa da kowa. Shugabannin ƙungiyoyi da fadodin matasan Nijar ta bakin Adamu Bisalla sun nuna farin ciki a game da yadda takwarorinsu na ƙasashen Hausa suka ba Nijar damar shirya taron kaddamar da wannan gidauniya. lalle duka kungiyoyi sun yarda a kafa ta a nan Nijar saboda an san mu Nijar na farko dai muna da haɗin kai na biyu muna da kwanciyar hankali kuma in sha Allah za a kaddama da ita a can eh, birnin da magaram kafin zuwan tallafin mahukunta shika-shikan wannan gidauniya ne yake ɗaukar dukkan wata ɗawainiya don ɗorewar wannan sabuwar tafiya in ji kabiru alhaji lalo na ƙungiyar federation kawai tsakanin muna haɗa kudi tsakanin mu kuwa da wasu masu hannu shine suna taimaka mana ka je da muke samun kuɗaɗen abin da ake ta ban mu kasa muna neman taimako bisa gwamnati sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin tallafa manoma da lamuni bisa bukatunsu a Najeriya wato NIRSA ya ce zai tallafa manoma dubu 225 karkashin shirin ba da lamunin noma na Anko Barowa da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Nuwamban shekara ta dubu 2015. That is why I have high hopes about the prospects of the CBN's Anchor Borrowers Program and its potentials to create millions of jobs. Ina da kwakwarar fata cewa wannan shiri na Anko Barawa karkashin babban bankin Najeriya zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga al'umma, in ji shugaba Buhari. Yayin da wasu daga wancan lokaci suka amfana da wannan shiri bayan kafa jami'un gama kai da akan bawa kuɗin ta hanyar bankuna, wasu na jiran tsammani musamman ma a jihohin Arewa maso gabas. Shugaban shirin darsa Aliyu Abbati Abdulhamid ya faɗi yadda za su cimma wannan gurin. hekta guda na shinkafa misali don yana sai samu isasshen taki isasshen iri isasshen aikin tantan komai ya wadata akalla zai bukaci naira dubu ɗari biyu kowane hekta so kaga a kungiya misali idan cooperative mutum ashirin da biyar ne kowa yana da hekta ɗaya ɗaya misali kaga hekta ashirin da biyar kenan so kaga dubu ɗari biyu biyu so ashirin da biyar kaga miliyan biyar ne ko su a kungiyace aikin mu ne mu zo mu tattara su mu hada su mu tantance wayen da wayen mu dauki tsarin ake kira biometric hannun su mu dangwala mu tabbatar kai din ne kuma kungiya chairman da sakatare da kowa zai sanu lai kai memba ne muna samun wannan sai mu kira bankuna da masu sa jari mu ce to kungiya kaza kaza kaza mu hada kansu kaza ga waje daya kuma suna bukatun su yi noma kaza suna bukatun kuɗi kaza ga yadda aikin ya cije a yankunan arewa maso gabas jami'in babban bankin Najeriya Alhaji Adam Taufik ya ce aikin tantance manoman ne ya kawo jinkirin. started in Borno State. After all the group documentation processing it was realized that most of the beneficiaries reside in Gombe. Mun faru abun daga jihar Borno, amma bayan tantance yawancin masu cin gajiya sai aka samu yawancinsu a Gombe suke da zama. Wannan ya kawo jinkiri bayan kafa wani kwamiti da ya zaga don tantance asalin manoma. Manomiyar auduga Hajiya Mai Ro'a da mu Gombe ta ce a bi kadun waɗanda suka cika ka'ida. Waɗanda suka samu matsala a da matsalar mu da bamu da matsala a sake mana kaya Ba abu da muke bukata ba Duk da haka shugaban wani kamfanin tara auduga Superior Cutting Processors Alhaji Sadiq Ado ya ce shirin ya karfafa manoma gwiwar komawa gona. Akwai wuraren da an yi shekaru ya kai ashirin ba a yi noman auduga ba amma fana an noma waɗannan gonaki. A cikin waɗanda suka yi noman auduga mutane kamar Yamal ba Ako sun tabbatar mana da cewa tun da suke ba su taɓa samu inda suka ga aka zauna aka yi noma haƙi da gaskiya kamar na wannan shekarar. Alamu dai na nuna in har za a sake wa manoman lamunin noman zai ƙara bunƙasa kamar yadda noman shinkafa ya bunƙasa a yankin arewa maso yammacin Najeriya. A gaida Nasiru Adam El Hikaya har yanzu dai muna kan batun shirin baiwa manoma lamuni ne a Najeriya an Rowas. Inda wakilin murya Amurka Zahardin Sani Funtuwa ya zanta da shugaban kungiyar manoman masara na ƙasa. sunana bello abubakar annur funtuwa shugaban kungiyar manoman masara da saidawa da sarrafa ta na ƙasa alhaji bello a wannan shekara an samu haɓakan noman masara to me zaka ce akan ba da bashi na kayan iri da aka ba masu waɗannan manoma musamman wanda ma'aikatan gona suka bada to alhamdulillahi, wannan tsari abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske kuma tun farkon wannan tsari alhamdulahi manoman da kan suke gaya mana cewa an taimake su domin akwai waɗanda da yawa rabon da su noma masara wasu sun shekara biyar wasu fiye da haka amma bana sun noma masara so kaga tun nan an san cewa an samu ci gaba wajen ainihin noman masaran nan sannan kuma alhamdulahi allah ya taimake mu bana ba a samu fari ba an samu damina ta kai daidai gwargwado illa ya ka wasu wurare da za a ce ruwa bai kai yanda ake so ta wannan kuma al'amari ne daga Allah amma yanda amfani ya samu bana alhamdulillahi daidai gwargwado mutane ko kuma manoman nan kowa ya yaba kuma ya samu amfani yan daidai gwargwado yanda ya dace sannan kuma yanayin yanda noman masaran yake idan ka ɗauki bara da bana a kusan a ce ma masarar da aka noma alhamdulahi ta ninka a kan yadda aka yi ta bara domin ba wai noman masarar ba noman ma gaba ɗaya aida da an ja baya da shi amma saboda wannan tsari da aka kawo da wannan tallafi yanzu da ake ba manoma tunda za a baka kayan aiki da duk abin da ya dace ka je ka noma ba tare da kokoban ka ba illa ya ka in ka saida ka ka girbi ka biya da amfanin da ka noma kuma akalla dai duk hekta ɗaya ana sa a samu kamar buhu arba'in ko talatin da wanda idan ka ɗauka bashin da aka bada dubu ne aka bada a hekta ɗaya to in Allah ya da buhu goma sha biyar za ka biya bashin nan so kaga alhamdulahi an samu ci gaba fiye da yadda ake zato shugaban kungiyar manoman masara kenan na ƙasa alhaji bello annur funtuwa sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin karashen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya da Zaharaddin Funtuwa da suka taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa, hakika wata miyar sai a makwabta. matakin da majalisar dokokin yankin somaliland mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kanta ta ɗauka na samar da doka mai tsauri wadda ta tanadi hukuncin ɗaurin kimanin shekaru talatin a gidan yari ga masu aikata fyaɗe da kuma cin zarafin mata a yankin nasu abin yabawa ne matuƙa domin kuwa hakan zai sa masu aikata irin wannan laifuka su shiga taitayinsu a yankin Wani ƙarin abin yabawa a cikin sabuwar dokar shine yadda aka haramtawa al'umma sasanta duk wani lamari da ya shafi aikata fyaɗe a cikin gida, sai dai a gabatar da lamarin a gaban hukumomi. Da haka muke kira ga majalisun dokokin jihohin ƙasar mu Najeriya da su yi koyi da majalisar dokokin yankin Somaliland wajen samar da dokoki masu tsauri ga masu aikata fyaɗe da kuma cin zarafin mata a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai sako na gaba da ya ce ina kira ga gwamnatin jihar Taraba da ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin cikin kabilanci a daukacin jiharta wanda sanadiyar hakan yake kawo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma na fatan jami'an tsaro za su yi kokarin kawo karshen wannan rikici da kuma dawo da doka da oda a yankin sako daga alhaji abbas baffa ledi jihar bauchin najeriya sako na gaba kuwa ce kokarin samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a karkara domin samar da ruwan sha da gwamnatin jihar sokoto ke yi abin ayaba ne da fatan allah ya sa a cimma nasara sako daga sani mai lange-lange waya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta. Sakonmu na ƙarshe ko ya ce salam BOA Hausa Allah ya kawo mana ƙarshen rikicin ƙabilanci da ke ci gaba da ruruwa a jihar Taraba amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. koriya ta arewa ta yarda za ta tura tawagar ta zuwa gasar olympic wata mai zuwa a pyeongchang an yi yin haka ne yau talata yayin wata ganawar ido da ido a karon farko tsakanin koriya ta arewa mai tsarin mulkin mallaka da koriya ta kudu mai tsarin mulkin demokradiyya an yi zaman ne a panmunjom wani ƙauyen da aka lakaɗa wa suna ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka inda aka rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin shekarar 1953 armistice na koriya wani tankin mai ta iran na ci gaba da ci da wuta a gabashin tekun sin yau talata kwanaki uku bayan ya yi karo da wani jirgin ruwa da ke dakon kaya na ƙasar china a gabar da gabashin sin yau talata ma'aikatar sufuri ta kasar china ta ce kokarin da aka yi domin kashe wutar da neman mutanen da tankin sanci ya rutsa da su ya yi kicibis da matsala a saboda rashin kyawun yanayin tekun wanda ya hada da iska mai karfi da igiyar teku mai bincike na musamman akan shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na 2016 ya gana da lauyoyin shugaba Donald Trump akan yiwuwar yiwa shugaba Trump tambayoyi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina mohammed da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Aidan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.